وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مجلسي نأشرين دقيا إن شاء الله زامي أشكن مجالس تفسير القرآن دمكي a cikin watan Ramadan ne albarka na wannan shekara ta hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da tara wadda ranar ta yi daidai da ranar shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ta miladiya muna yin waɗannan majalisai a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya ƙara ma wannan gari arziki da albarka da kariya da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya yau za mu tashi suratu maryam insha allah bayan kammala suratul kahf da muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkacinta da albarkacin alkur'ani baki ɗaya sai dai kamar yadda muka saba ga tambayoyin da aka ruwaito idan ka fara rantsuwa ta kama ni sai na yi niyyar ciyar da miskinai to ya zan yi ina iya kullum in ciyar da mutum guda har kwana goma ko dole sai lokaci guda zan yi ga mutum goma ko zan iya fitar da abincin mutum goma sai in baiwa mutum ɗaya ko ina iya ba da kuɗi maimakon abinci eh, abinci shi ne abinci ɗin shi aka shi aka nassanta fa’am aka ce fa a asharati masaki. a ciyar da miskinai guda goma a ciyar da miskinai guda goma daban shi ya fi bisa a ciyar da miskini ɗaya a kwana goma saboda nassin aya a ciyar da miskinai guda goma kuma a yi su a lokaci guda ya fi bisa ka ce a kullum ka ci da miskinai ɗaya har kai kwana goma domin maksudi ba kwanakin ba ba kwanakin ne maksudi ba ba ka ɗauki wannan kwanakin kana ka fara ba maksudi shine ciyarwar na adadin mutanen da suka kai wannan adadi guda goma a rana ɗaya idan ka ba ma kowannen su mudu biyu to wannan a bisa kaunin yau mafi yawan malamai shi ake nufi a cikin kafara mudu biyu na abin da aka saba ci alkama shinkafa masara gero ko dabino eh, mudu biyu shine rabin rabin kwano kwano asa kenan shine kwanon awo babba na bogaci eh, to rabinsa in ka bayar da in ka bayar da shi ga mutane goma kowa ka bashi rabin kwano to ka ya wadatar A fi'ilin sahabbai kamar Anas ibn Malik da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya nuna zaka iya radiyallahu anhu ma su su biyu zaka iya yin abinci wanda zai ciyar da mutum ya koshi ka bashi ya ci saboda haka in kai in ka samu abincin mutum goma ka samu mutane goma kowa ka bashi wanda zai ci ya koshi to wannan yayi kamar ka je ka nemi inda ake sayar da abincin da ake haɗawa haɗin du in aka yi haɗin du wanda yake zai ishi mutum kamar naira ɗari uku hmm, a waɗansu gidajen abincin haɗin du naira ɗari uku ne special su to in kai wannan kaga kayi in ma kuma in mai sauƙi ne ɗari da hamsin kamar wake da shinkafa da mai da yaji shi ma in kai wannan abinci ne bisa al'ada eh, ba sai da nama ba amma in kai da nama don ka saba ci da nama to wannan shine, don haka ma malamai sukan ce wato gurasa da miya gurasa da romo shine kamar mu ce din da ya haɗa tuwo da miya eh na wannan shi aka saboda haka ina fata wannan ya amsa tambaya sannan wannan yace Allah ya ƙara wa malin lafiya da imani amin menene halaccin cin 10% ga jami'an gwamnati masu rike da mukamin siyasa kamar gwamna ko shugaban kasa a wajen kwangila kenan ikbar ai wannan rashawa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana rashi wal murtashi Allah ya la'anci rashi mai bayar da rashawa da wanda yake karba eh, zalunci ne kuma suhutu ne dukiyar dukiya ce wadda take ta harama Allah ya kiyashe mu wannan yace Allah ya kara mal lafiya da tsawon rai mai amfani mutum ne suka yi fada da iyalansa sai ta tafi gidansu bayan kwana biyu sai ta dawo rannan tana bincike a cikin kayanta sai ta ga takardar saki kamar haka ni wani na saki wance saki uku kuma shi bayan ya dawo bai faɗa bai faɗa mata ba shi ya matsayin auren su a sharuwa lafiya eh ba zan amsa wannan tambayar ba ya zo ya same ni wanda wannan abin ya same shi ya zo ya same ni sannan wannan yace Allah ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya eh tambayoyin saki suna da haɗari tambayoyin saki suna da haɗari in aka yi amsa sai wani ya je ya gina hukunci a ba akwai janibin karantarwa akwai janibin amsa fatawa da wannan amsa fatawa ne don haka ya zo abin shi ya shafe shi akwai abubuwa wanda suke sune abin dubawa a ciki kafin a amsa fatawa na'am wannan ya ce Allah ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya amin me ya fi falala malam yin raka raka'atai fajir a gida ko a masallaci domin na ji malamai suna faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin a gida ina in na tsaya yin ta a gida na kan rasa sahun farko a masallacin unguwarmu shi in yi ta a gida ya fi falala ko in tafi masallaci in samu sahun farko in yi ta a masallacin in lokacin ta yayi wassalam eh abin da zai sanya kai ka samu falal eh, ka samu sauran farko shi yafi falala annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa a gida yake yin ta to amma shi ya kamata a lura da halinsa shi shine liman in ya shigo masallaci sai a tada sallah saboda haka yake yin ta a gida duk da yake idan mutum ya san zai iya tsarawa yadda zai yi ta a gida yana zuwa sai ya zamanto ya shiga an shiga cikin sallah tare da shi wannan yayi do wani iskalin da yake zuwa wani rikicin da yakan zo ga yinta a gida ga wanda yake ba shine liman ba shine idan ya zo masallaci liman bai zo ba to yaya zai yi zai sake yin raka'at zai yi in ya zai tahiyatul masjid ko ko zai zauna ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisi a cikin sunan abi daud ya ce a a cikin ma'anar hadisi idza tala al-fajr fala salata illa rak'atay al-fajr idan al-fajr ya keto babu sallar nafila sai rak'atay al-fajr to kaga wannan ya riga ya rak'atay al-fajr dan haka bai kamata yi wata nafila ba in ya shigo masallaci to sai dai a tahiyatul masjid in ya so ya yi ta to amma kamar yanda yake a bisa asalin malikiya na cewar idan aka karhanta nafila ko aka hana ta to su suna hada hatta tahiyatul masjid suna sa a cikin wannan karhanci. dan haka kamar yanda ibnu abi zaid mai risala yace cewa idan mutum ya raka ta alfajr a gida in ya zo masallaci to yana da zabi ko ya raka a biyu ko kuma ya zauna kawai ba tare da yayi sallar ba to kaga wannan wani shi ma wani ƙarin iskali ne zai kawo maka maimakon ka yi a gida to kawai ka zo masallaci shi kenan sai ka yi raka'a sai alfajir ɗinka ka yi aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi wancan hadisi na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yake yi wannan haka yake shine ya fi falala to amma yana kayyaduwa da irin halin mai sallar idan halinsa ba irin halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bane na kan cewar shine liman to akwai kuma falala da za ta kubce masa in yi a gida to gare ya zo ya yi a masallaci din don ya samu cikakkiyar falala ko da bai yi aiki da wancan hadisin ba na annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am ban ji ba suratu maryam ayan zani sura sunayen sura sura suna ne na na wato surorin alkur'ani ma'ana wato majmu'a na ayoyi da aka hada su tare ake fara su da bismillahir rahmanir rahim in banda suratul tauba shine ma'anar suratul maryam shine ma'anar sura ta alkur'ani na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب رب إني وعن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاشرا فعبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إن إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا wannan sura kamar yadda muka ji suratu maryam wannan ita ce ɗaya daga cikin sunayenta abin da babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci sunanta amma sunanta a wajen sahabbai sunaye biyu ne saboda haka tana daga cikin surori na alkur'ani da suke da suna biyu duk da yake imamu suyuti a cikin al'itqan bai kirga ta a ciki ba ana kiranta da suratu maryam ana kiranta da suratu haya ayyin sad amma an batanta da suratu haya ayyin sad ya zo a hadisin abi huraira radiyallahu anhu da yake cewa ya musulunta a shekara ta bakwai bayan hijira ya zo madina lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana haibar da ya je haibar da ya zo madina sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar siba'u ibnu urfuta ɗaya daga cikin mutanen ansar shine zai kula da madina bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a haibar sai ya same shi yana sallar asuba a raka'a farko ya karanta ka kaya ayyin sa a a ta biyu ya karanta wailul lil mutaffifi sai shi Abu Huraira sai ya ce kai wani kashinsa ya bushe yace domin shi idan ya tashi awo in shi ne zai saya da awo yake cikakke amma in zai sayar sai ya tawaye mudu saboda haka da ya ji wailul lil mutaffifin lokacin farkon musuluncin sa kenan sai yake faɗan haka to ash-shahid anan Abu Hurairah ya kira ta ya karanta ka faya ayin sa haka dalika ummu salama a hadisin ta na hijrar na hijrar su zuwa habasha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su habasha garin da ba akwai sarki wanda yake mai adalci ba a zalunci da quraishi suka tura amru bin al-as kan ya dare da Abdullahi ibn Abi Rabi'a kan ya dawo da su suka suka hada masa hadaya hadiya ya je ya ba ma Najashi sarkin Habasha domin ya domin ya dawo da a dawo musu da su su ci gaba da azabtar da su wannan a shekara ta biyar bayan hijira sai Najashi ya je ya faɗa da Najashi ya da Amr ibn al-As da suka je suka ziga Najashi suka ce ai abinda suke tafa da shi ya saba addininka sai najashi ya ce a kira su su zo su karanta masa da aka saukan musu na littafinsu to sai shi ja'afar ibn abi talib dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi shawara me za su suka ce ba mu da abinda za mu sai mu karanta musu abinda aka saukar mana to an saukar da wannan sura sai ya karanta farkon ka faya ayyan a hadisin ummu sallama ta ce a asadran min ka aya ayyin sa kaga sunanta kenan a wajen su da aka karanta najashi yayi kuka har gemun sa ya jiki da hawaye manya manyan fada fada da suke fadarsa suka yi kuka har littattafan su suka jike ya ce wallahi da wannan abin da abin da Musa ya zo da shi daga fitila ɗaya suka fito Ya ce ku tafi ku zauna cikin yanci wanda ko zagin ku yayi a cikin wannan ƙasar, sai na ci shi tara ne masa azaba to a wannan kun ga ya zo an ambace ta suratu ka faya ayyin haka ibnu abbas ma ya ambace ta a cikin sahihul bukhari tasmiya ta biyu ita ce suratu maryam ita kuma ta haka yazo a cikin sahihul bukhari a hadisin abdullahi ibn mas'ud khabbab ibn al arab ya je ya sami ibn mas'ud kun san jiya kamar yadda nake gaya muku ibn mas'ud shi ya kafa ilimin addini da fiqhu da tafsir da hadith a kufa to manya manyan almajiran su samari ne sai Habbab ibn al-Arad yake cewa waɗannan samarin da suke tare da kai shin sun iya karatu kamar yadda ka karanta kake iya karanta alqur'ani sai ya ce bari in je da kai karatun ɗaya daga cikin su sai ya ce ma alqama karanta masa ya ce sai na karanta masa aya hamsin daga cikin suratu maryam kaga sai ya kira ta suratu maryam sai ya ce to ya kaji karatun Ya ce a karatu ya yi kyau sai ce to haka suka yi karatu kamar inda na karantar da su a to wannan ya nuna sura nan ta da wa'annan sunaye guda biyu a saboda shi sunayen sura in ma ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zo daga Allah jalla wa'ala kamar yadda ya ambaci suratul fatiha walaqad atainaka sab'an min al-masani ko kuma daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka gani a cikin suratul kahf suratul kahf ya faɗa a hadisai da dama cewa wanda ya karanta suratul kahf yana da lada kaza ko kuma ya zamanto ijma'in sahabbai ne sahabbai suke kiran sura a haka to da haka ne qurra'u masu rubuta alqur'ani masu karantar da alqur'ani haka suka rinka ba mu surori sunayensu to wannan sura makkiya ce kuma abinda malaman sabab asbabun nuzul suka faɗa shi ne an saukar da ita a shekara ta hudu bayan hijira kafin musuluntar wato an kafin shekara ta hudu bayan hijira kafin musuluntar sayyidina Umar domin sayyidina Umar a afwan shekara ta hudu bayan da'awa bayan fara kira ga kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga addinin musulunci domin sayyidina Umar ya musulunta a shekara ta hudu bayan fara da'awa to an to kuma ita suratu maryam an saukar da ita kafin suratu taha kuma sanadiyar musuluntar sayyidina umar ya je ya karanta suratu taha ne a hannun yar uwarsa fatima bintul khaffa wadda suke wadda ake karantar da sa'id ibn zaid yake karantar da su wanda har ya dalilin musuluntar sa kenan saboda haka ake cewa wannan sura an saukar da ita kafin shekara ta hudu bayan hijira shahidi akan wannan shine Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu da ya tashi zai karanta alqur'ani a gaban najashi wannan sura ya karanta to su kuma yaushe suka je Habasha sun je Habasha a shekara ta biyar lokacin bayan fara da'awa a cikin watan Rajab Hijira zuwa Habasha saboda haka a lokacin sura an riga an saukar da ita malaman tafsiri sun yi bayanin abu sakon da surar ta kunsa kamar yadda muka ambata lokacin suratul suratul kahf abinda suratul kahf ta kunsa to wajen suratul maryam ma sun yi bayanin cewar ta zo ta tabbatar da tauhidi da tashin alkiyama amma idan mutum ya tsaya ya duba ya yi la'akari sosai da abin da surar ta kunsa zai ga babban abin da surar nan ta zo ta tabbatar da shi shine annabci annabci shi yasa ambaton annabawa ya zo da yawa a ciki aka tambaya aka ambaci annabi zakariya annabi yahaya da annabi isa da annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub da annabi isma'il da annabi ayyub sannan kuma aka faɗi annabawa ga baki ɗaya ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'an aka faɗe su dan a nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma jerin gwano ne a wannan rahama ta Allah kuma kun ba ku manta ba a cikin suratul kahf mun ambaci kan cewa yayin da Allah ya ce ya ba ma wato bawa bawansa annabi Khidir rahama daga gare shi mun fassara cewar wannan rahamar ishara ce ga annabci to ita kuma wannan surar ta bude da fa ambatan rahama zikru rahmati rabbika abdahu zakariya to rahamar ɗaya daga cikin ayoyin ma da suka nuna rahama tana zuwa daga cikin annabci a wannan surar take saboda haka wannan surar babban abin da ta kunsa tabbatar da annabci da kuma kan cewar tabbatar da annabcin nan ya tabbata ga manzon Allah sallallahu wa sallam kamar yanda Allah ya fifita sauran bayinsa kuma da halin waɗanda suka yadda da annabcin yaya suke tunda Allah ya yi yabo a gare su cewar waɗanda suka yadda da annabci suna idan aka karanta musu ayoyin Allah ar-Rahman da su da annabawa sai su faɗi suna masu sujada suna kuka to amma aka samu waɗansu ‘yan baya an basu saboda haka a cikin wannan akwai wato at-ta'rif akwai wato gugar zana ga waɗanda suke suna da awar kasancewa a kan addinin annabi Musa da annabi Isa amma sun bar hanya domin a nuna kan cewar abinda ya Quraishu suke samu daga wajen wato ahlul kitab na wannan zamani da suke tare da su suke karfafa su akan shirka ba wai cewa wannan shine sakon annabawa ba wayannan yan baya ne wanda suka bar hanyar annabawa to saboda haka wannan shine babban maqsudin surar kuma idan muka kula hatta ambaton abin da zo. na kore ɗa ga Allah jalla wa'ala yana daga cikin abin ake nunawa na kan cewar waɗanda suka zo suka ci gadon annabawa akwai wanda suka ci gado amma suka kawar da hanyarsa suka kauce daga hanyar annabawa shi yasa suka ƙirƙiri wani abu wanda yake daban ba abin annabawa suka zo da shi ba kuma wanda yake shine yake nuna muhimmancin mirafin nubuwa wanda da shi surar ta buɗe, gadon annabci wanda annabi zakariya ya yi ƙoƙarin ya roƙi Allah ya tabbatar da wannan gadon na ilimi a cikin zurriyarsa to wannan shine babban maksudin surar muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haskaka zukatanmu da hasken alƙur'ani ayat ta buɗe da ka kaya ayyin sa waɗannan sa daga cikin alhuruful muqabba'a wanda yake abinda mafi rinjayen maganar malamai shine kan cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah shine mafi sani da muradinsa da ma'anar waɗannan kalmomi duk da waɗansu sun yi ƙoƙari su kawo ma'ana na waɗannan kamar an ruwaito daga Ibn abbas ya ce ka ma'anarsa alkafi ha ma'anarsa alhadi ya ma'anarsa wato al a wata riwaya ya ce ma'anarsa al-alim ayin ya fassara shi da ma'anarsa al-aziz sad kuma ya ce as-sadiq mai gaskiya waɗansu kuma suka ce suna ne daga cikin sunayen Allah kamar yadda aka ruwaito daga Sayyidina Ali amma isnadin bai inganta ba an ruwaito daga Fatima bintu Ali ibn al-Husayn tana cewa ta ji Sayyidina Ali yana cewa ya ka ya ya ka ha ai ya ayin sat ighfirli wa tub alayya to amma kuma shi kuma Ibn Abbas ya ce ba sunan Allah bane sunan Al-Qur'ani ne saboda haka tun da babu wani abu da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam mafi aminci a ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wani ya daga cikin sirrin Allah jalla wa ala da ya sanya a cikin alqur'ani a waɗannan kalmomi haka qurra'u suka karanta su ka da madda ya ayin babu madda ha ka ha ka da ha duk da madda ya ayin su kaf da madda ha da ya babu madda ayin da sad duk da madda kuma haka mafi yawan ƙura'u suka karanta shi ka ha ya ayin sa'at da sunan waɗannan huruf da faɗansu su yanda suke illa waɗansu daga cikin qurra'u daga cikin kufa hamza da kisa'i sun karanta da ha da ya bil imala suka ce ka he ye ayin sa'at kuma shi hamza ya yi idgham ya shigar da sa'ad ɗin cikin zal ka he ye ayin sadik sadik haka ya haɗe su baya tsayawa akan sa'ad din sai ya yi idgham wannan duk a ƙura'u ne da suka karanta kuma yana daga cikin ƙira'a duk da aka jita daga annabi salawatullahi wa sallam yace dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan ambaton rahamar ka ne ga bawansa zakariya haka aka buɗe wannan sura da wato tanwihi girmama ambaton rahamar Allah jalla wa'ala da ya yi ma bawansa zakariya ai ma'ana za mu baka labari mu tantance maka da bayani filla-filla akan halin annabinsa zakariya wato shine rahamar da Allah ya yi masa ta annabci da amsawar addu'arsa idnada rabbahu nida'an khafiya yayin da ya kira ubangijinsa kira wanda yake a boye a cikin asiri wato ma'ana ambaton rahamar ubangijinka da yayi ma zakariya yayin da ya kira shi kira boye kira na asiri wato menene wannan rahamar wato ya ji kiransa ya amsa masa da cewa ubangijinka wato ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayayye ne mai kula da bayinsa shi yasa sai aka fa aka ce zikru rahmati rabbika ambatan rahamar ubangijinka ishara ga cewar ubangijinka da ya rahama ga zakariya wanda wato ubangijin da ya rahama ga zakariya ubangijinka ne saboda haka waɗanda suke inkarin annabcinka to gashi yayi rahamar annabci ga annabi zakariya to tun tunda ubangijinka ne yana baka labari to tabbas kai ma yayi irin wannan rahama a gare ka shine fa'idar da aka yi istilafin damir din aka ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya da rabbahu ba a ce zikru rahmati rabbi zakariya abdahu idnada rabba sai aka yi dan a fitar da damirin ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa'idar tabbatar da cewar ubangijin na Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai aka fara ambaton sai aka faɗi ambatonsa a cikin wannan akwai ishara daga amsawar Allah madaukakin sarki ga addu'ar da aka kira shi a cikin hali irin na wannan anna annabi Zakariya shine wato yayi eh, mutum ya kira ubangijinsa nida'an hafiya kira wanda yake a aboye a asirce domin wannan kiran shine yafi ikhlasi yayin da zaka kira ubangijinka ba wanda ya san kana kiransa to wannan kiran shine yafi ikhlasi shi yasa Allah madaukakin sarki ya yabi masu istighfari a lokacin sahur domin a lokaci mutum yana cikin gida ba wanda ya sani ba a cikin masallaci ba a ɗaki a ƙuryar ɗaki ka kira Allah ba wanda ya sani ka kira shi a da kira wanda yake a boye to wannan ya kusa ga ikhlasi to a yayin da ya wannan kiran sai Allah ya amsa masa to wanda yake nuna kan cewar duk wanda ya fuskanci Allah da irin wannan addu'a mai ikhlasi Allah madaukakin sarki yana amsa addu'arsa kuma a cikin wannan akwai ishara ga cewar amsawar addu'a rahama ce daga Allah wato nufin ihsanin Allah ne ga bayinsa kan cewa su roƙe shi ya amsa musu qala rabbi inni wahana al'azmu minni wannan shine bayanin addu'ar da annabi zakariya yayi ma yayi kiran da yayi ma ubangijinsa yace ya ubangiji na qala yace ya ubangiji na rabbi da hakko ya ya din khitab rabbi ya ubangiji na a cikin wannan akwai talattu kace ya kace rabbi rabbi yawa yawan addu'o'in annabawa duk tana suwa da sigar rabbu ne eh, yawa yawan addu'o'in su saboda kiran Allah da sunan sana'ar rabbu a cikin sa akwai yaddarka da cewa kai bawan Allah ne akwai ka gare shi kan cewa shi ne ubangijinka mahaliccinka mai kula da al'amarinka akwai tafwili mayar da al'amari zuwa gare shi to kuma yayin da kace rabbi ya ubangijina akwai wato nuna iftiqari ka gare shi da kyakkyawar alaƙa tsakaninka da shi da kan cewar wato kayi tawassuli da yaddarka da tauhidin rububiya, da kan cewa shi ne kaɗai ubangiji jalla wa'ala inni wahana al'azmu minni ni kashi ya raurana daga gare ni wato kasusuwan jikina alkashi da yake nufi yana nufin jinsin jiki wato ma'ana rauni ya zo masa sai yayi kinaya daga jiki abin da yake shine yafi komai karfi a jiki shine kashi kashi ya fi tsoka ya fi lata ya fi jini to yayin da yayi rauni in babu aula tsokar jiki da lata da jijiyoyi duk su ma su saki to sai ya faɗi wannan hali inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba kuma kaina ya horu da furfura wannan uslubi ne na alqur'ani wanda wato aka yi tashbihi na kyautata iya magana dan haka ma irin su az-zamakhshari da da sahibul miftah na balaga suke dogon bayani akan balagar wannan aya in ka kula da yadda gawayi yake idan gawayi ta san gawayi baki ne idan wuta ta ci ya zamanto ya so mu konewa toka ta so mu fari sai ka ga farin ya so mu rufe gawayin da dan sauran alamar baki bakin to haka kai yake ko ba haka ba bakin gashi yayin da fari ya zo masa kamar gawayi ne yayin da toka ta so mu lullube shi yace to wash ta'ala ra'su shayba kan gabaki daya wato ya horu da furfura kuma wannan shine fi komai isa matuƙa wajen nuna sufa dan bisa al'ada furfura tana fara zuwa magemu ne kafin ta zo makai yayin da ya zamanto kan cewa gashin kai ya zamanto furfura ta rufe shi baki daya to alamar tsufa ne fil ghalib a bisa galibi domin ita furfura ba lalle ta zamanto alamar tsufa a ɗari bisa ɗari ba waɗansu sai ga sun tsufa babu furfura waɗansu kuma ba su tsufan ba amma ga furfurar ta zo amma galibi alamar tsufa furfura to wannan <clears throat> tawassuli ne da annabi zakariya ya yi da bayyana bukatarsa ga Allah cewa yana cikin hali na tsananin bukata ga Allah menene wannan hali shine rauni ya samu rauni da kuma ya samu girman shekaru wanda wannan raunin yake bukatar a wanda zai taimaka masa to abin da yasa ya tawassuli da bayanin halinsa shine shi Allah jalla wa ala yayi yayi alƙawari cewa duk wanda ya shiga cikin tsanani na bukata to Allah zai amsa addu'arsa amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wane ne yake amsa ma wanda ke cikin halin larura addu'arsa kuma ya yaye masa mummuna shine Allah a ilahun ma Allah to sai shi kansa mutum ya faɗi halinsa ga Allah wato yana daga cikin tawassuli da Allah zai amsa addu'arka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da na abubakar ya tambaye shi ya rasulallah ne koya min addu'a da zan rinka yi a cikin sallah sai ce ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafira. wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim yace ka ce allah ni na cuci kaina cuta mai yawa kuma babu mai gafarta zunubai sai kai da haka ka gafarta mun zunubai na da gafara daga gare ka kuma ka ji kaina kai ne mai gafara mai jin kai kaga sai ya yi tawassuli da halinsa domin yayin da mutum ya yi tawassuli da halinsa ya yi itirafi wato ya nuna buƙatuwarsa ga mahaliccinsa to shi kuma Allah jalla wa'ala yayin da mutum ya zamanto da gaske yake wajen nuna buƙatuwarsa ga Allah to Allah zai amsa addu'arsa ina yawan ba ku kissar wani bawan Allah da aka kira shi cewa a zo a tafi roƙon ruwa ko kun <laughs> aka ce a zo a tafi roƙon ruwa sai ya shiga gida duk abin da yake da shi sai ya bayar da shi sadaka sannan ya tafi ya je ya ce to shine a a yanzu da gaske ce ya san ba abin da yake da shi saboda haka in ba Allah ya saukar da rahamarsa ba ba shi da komai saboda ya zamanto mutsarran wato ya zamanto almutsar haqiqatan mabukaci na haqiqa duk randa mutum ya zamanto yayi istisharin bukatuwarsa zuwa ga Allah bukata ta haqiqa lokacin da zai zamanto a halin da zai zamanto baka tunanin wani dabara baka tunanin wani zai maka baka tunanin wata alfarma shi kawai kake dubawa ka san in ba shi ba mai maka to in dai ka shiga cikin wannan hali ko Allah zai amsa addu'arka yawanci abin da yake hana mu shiga wannan halin duba ga asbab da hanyoyi ai akwai kaza ai akwai wata dabara ai akwai wani ai wata bilan Allah ya tashi amsawa ta hanyar wani zai zo saboda aka kana kallon wani baka kallon sa amma yayin da zaka yanke ala da zaka samu yanke ala a dukkan alaka ta tsan tsantsar wato ka ga Allah ce to Allah sai ya amsa tambayar ka to a cikin wannan akwai ishara ga wannan hali da Annabi Zakariya ya shiga yace wa washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya kuma ni ban zamanto wato me yanke kauna ga amsawar ga roƙonka ba ga addu'arka ashaqi shine wanda yake tababbe akasin as-sa'id as-sa'id wato wanda yake arziki har ya zama to uslubin larabawa a ce a la yashqa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum mutane ne waɗanda suke duk wanda ya zauna tare da su baya taɓewa ma'ana zai sami wato biyan bukata domin akasin taɓewa shine ka samu cimma burinka wato yana ce ma Allah Allah ni ban kasance me wato ban kasance wanda yake taɓaɓɓe daga ƙaunar zaka ka amsa addu'arsa ba wato ina da raja'i saboda abin da na sani naka na da ina da raja'i shine na san cewar na roƙa ka amsa mu na roƙa ka amsa mu saboda haka a wannan hali da nake ka wannan bukata ta mai tsanani na san kan cewar wannan al'ada da na sani taka za ka amsa mu kuma akwai mun kun tuna da muka yi tafsirin suratu Ali Imran mun ambata cewar ɗaya daga cikin abubuwan da ya sanya raja'in Annabi Zakariya shine karama da ya gani da Allah ya bama nana Maryam yace ya Maryamu anna laki haga ya Maryam ina kika samu irin wannan abinci a lokacin da ba a samun abincin sanyi ke kina samun a lokacin da ba a samun wato ƴaƴan itatuwa na zafi ke kina samu ina kika samu wannan tace huwa min eh, a a a qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab tace ai daga Allah ne Allah yana azurta wanda ya so ba tare da iyaka ba to Allah ta ce hunalika da zakariya rabba to a nan wajen sai zakariya ya roki ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba wato a ah, Allah ka yi ma maryam wannan to ai kuwa ni ma ina da bukata bari na nema shi yasa malamai suka ce yayin da ka ga ni'ima Allah ya yi ta gabawa maimakon kai hasada a lokacin a ce Allah ashe haka kake yi to Allah ni ma ka yi to wannan sai ya ƙara maka raja'i ya zamanto kan cewar baka kamar yadda Allah ya ce dangane da Annabi Zakariya walam aku ya ce wa sha'al ra'su shayba walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ban kasance me ɗebe wato me yanke kauna ba wato mai taɓewa daga roƙona a gare ka wa inni shiftul mawaliya min wara'i kuma ni na ji tsoron wato 'yan uwan uba a bayana na ji tsoron su wa inni shiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhira kuma gashi matata bakarara ce ba ta haihuwa al'a wato al'aqr da bi hali ne na mace shine wanda yake ya zamanto cewa babu yadda za a yi ta haihu ba a sifanta wani da wannan sifar sai mace shi yasa ma ba a sanya mata ta marbuta ba sai aka ce aqir kaga aqir ai ai azubun suna na larabci sunan namiji ne amma saboda ba a sifanta namiji da shi sai mace sai aka bata sunan duk da na namiji ne aka ce wa mar'ati aqir kuma matata bakarara ce wato ba za ta iya haihuwa ba kuma ga bukata ta mecece me yasa yace ina jin tsoron wato ƴan uwan uba almawali sune abin da ake nufi wato al'asaba alqaraba dangi waɗanda suke wato ta gefen uba idan ya zamanto cewar ni ba ni da ƴaƴa to waɗanda za su gaje ni sune baffanni da ƴan uwa da ƴaƴan ƴan uwa da ƴaƴan baffanni ni babu ƴaƴana domin ƴaƴa sune matakin farko a cikin asaba a cikin magada waɗanda suke na dangin uba to ya ce ni ina jin tsoronsu. saboda abin da ke tare da wato bani Isra'il na kauce ma hanyar annabawa shi kuma annabi Zakariya matsayinsa shi ne jagora shi ne limamin Yahudawa a lokacin shi ya sanya ma aka danka masa kula da na Maryam domin shi ne jagoransu shi ne limaminsu, shi ne annabi to ya ya ga ba shi da ɗa yana jin tsoron cewar abin da zai bar bani Isra'ila a kai waɗanda za su zo bayansa ba za su rike al'amarin kamar wanda yake inda daga cikin wato daga tsatsansa ne ba bisa kuma tarbiyyarsa da renonsa kuma bisa al'ada ba wanda ya fi rahama ga uba irin ɗa wanda yake na cikinsa saboda haka ba wanda zai rahama ya rike mirafinsa abin da ya bari irin wato ɗansa wanda ya fito na cikinsa sai ce fa habli min ladunka waliya saboda waɗannan abubuwa ka bani wali shine majibinci yarithuni da zai ci gado ne wa yarithu min ali yaquba kuma ya ci gado da gadan da ka sanya daga iyalin annabi yaqub wato ma'ana shine gadan annabci yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya kuma ya ubangiji na ka sanya shi ya zamanto yardajje a wajenka to wannan tana daga cikin ayoyin da malamai suka ambata na nuna falalar zurriya a cikin rayuwa zurriya falalarta shine cewar ci gaban ambaton wato wanda yake akan hanyar kirki ambaton kirki zai zarce a cikin nasa saboda haka mutum ya yi burin cewar abinda Allah maɗaukakin sarki ya bashi na ni'ima ya dawwama a cikin zurriyarsa to wannan falala da annabawa suka nema gashi annabi zakariya abin da ya nema kenan saboda wannan gado na annabci wanda suka samu tunda Allah madaukakin sarki ya sanya gadon annabci a cikin zurriyar annabi nuhu da annabiya annabi ibrahim waje Allah fi zurriyatihi man nubuwata wal kitab Allah ya ce mun sanya a cikin zurriyar su su biyu annabci da littafin Allah to wannan fatan ya zamanto ya dore a cikin zurriya wannan abu ne wanda Allah ya sanya a cikin zukatun salihai saboda haka mutum ya so zurriya abu ne wanda yake bayan kasancewarsa ɗabi'a kuma abu ne wanda wato maslaha mafi girma ita ce maslahar tsare wato alhairi da alfarma da Allah ya sanya a cikin mutanen kirki ya zamanto ta ci gaba da wato ta ɗore. to na biyu da ya yi, yayi yace waje rabbi radiya kuma ya ce Allah ka sanya shi ya zamanto yardajje ba ka samu zurriya ba amma ka samu zurriya wacce ke yardajjiya. shi ta haga a can suratu ali imran ya yace ƙala rabbi habli min ladunka tsaye ba. ya ubangiji na ka bani wato zurriya wato a zurriya waɗanda take mai tsarki kyakkyawa saboda nan kuma yace waje alhu rabbi radiya ya ubangiji na ka sanya shi zaman to yardajje saboda haka abin da yake nufi a can da yace tsarkakakke yana nufin yardajje a wajen Allah yaya mutum zai zama to yardajje a wajen Allah ya zamanto cewa yana kan ayyuka waɗanda suke Allah yake yarda da su to wannan ita ce addu'ar annabi zakariya wadda kamar addu'ar annabi ibrahim ce shi ma wadda yayi ya ce ƙala rabbi habli min salihin ya ubangiji na ka bani zurriya daga cikin salihai to haka annabawa suka koyar kuma haka ake so mutum ya rinka nema ya rinka nema daga wajen Allah ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin wannan kira ne da Allah ya yi cewa ya amsa addu'arsa ba tare da ya faɗa ba ya ce Allah bai ce sai muka amsa masa ba sai kawai Allah ya faɗa abin da ya masa ya ce ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulami mu mune maka albishir da wani yaro ismuhu yahya sunansa yahya lam naj'al lahu min qablu samiya ba mu sanya masa takwara ba ba mu sanya takwara gare shi ba ga wani kafin shi wato ba mu ba ma wani wannan suna ba kafin shi Allah ya tsara wannan suna ga Yahaya ba a taba samun wani wanda yake da wannan suna ba ko da yake waɗansu daga cikin malaman tafsir sun tafi akan cewa ma'ana ba wai an tsare masa sunan bane a'a an tsare masa wannan sifa ta cewar Allah ya bashi annabci albarkar addu'an mahaifinsa wanda shi ma annabi ne Allah ya sanya shi ya bashi annabci tun yana yaro ya ba shi cewar zai yi bishara da annabi Isa ya ba shi ilimi na attauratin yana yaro ya ya haya khudil kitaba bi quwwa tun yana yaro aka ce ka riki littafi da karfi ma'ana ka fahimce shi tun yana yaro ya Allah ya ba shi fahimta to waɗannan sifofi Allah bai sa su ga wani ba sai gare shi kuma ya sa shi hasura katangagge wanda ba shi da buƙatar sha'awar mace ba wai baba ba ne a'a yana da ƙarfin yana da mazakutar amma Allah ya sa shi bi haifu mata ba shi da buƙatar da zai zamanto ya buƙaci yin aure saboda haka ya kasance wanda yake ba a ji masa tsoron fitina ta fuskar mata domin babu fitina mai cutarwa ga maza irin mata kamar yadda babu fitina mai cutarwa ga mata irin maza to shi Allah ya kare shi ta nan wajen wanda Allah ya kare shi ta nan wajen ai ya cika rabin addininsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai min lamunin abin da ke tsakanin cinyoyinsa da abin da ke tsakanin harshensa zan masa lamunin aljanna kaga abin da ya saura sai dai zikiri kawai hmm. to wannan sifofi da Allah ya bashi shine Allah bai sa ta ga wani ba shi yasa Allah ya ce lam naj'allahu min qablu sami wannan shine zabin waɗansu daga cikin malaman tafsir kamar Ibnu Ashur amma mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan ma'ana farko ne Allah bai sanya wannan suna ba ga wani kafin annabi ya haya wanda har Allah ya ambata a cikin alkur'ani wato Allah ya tsara wannan sunan kamar sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne an samu waɗansu wanda ba a san su ba sun ambata ma kansu suna Muhammad amma ba suna bane wanda larabci larabawa suke sanya ma kansu wannan suna sai da Allah ya tsare shi sai annabi sai da aka sanya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan suna larabawa ba su da wannan suna ba an samu waɗansu wanda aka kirga kamar mutum uku wanda ba su shahara ba wanda aka ce an ji sunansu Muhammad amma waɗansu suna cewa wannan ma laƙabi ne wataƙila ya shahara ne bayan bayyana annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu to a cikin wannan Allah madaukakin sarki ya nuna ya amsa addu'ar annabi annabi Zakariya kuma ya ce ya yi masa albishir shi albishir yana daga cikin abin da yake ƙarfafa rayuwar ɗan adam domin kyakkyawan zato da tsammanin alheri zai zo maka babu abin da yake karfafa azamar dan adam a rayuwa irin ta, kamar yadda aka akasinsa shine kunci da damuwa shine yake kashe ma'anawiyar dan adam shi yasa Allah yake cewa wala tahinu wala tahzanu kada kada kai kunci kunci idan abu ya same ka ka tsaya kana ta wato da na sani kana ta juyayi kana ta abinda ake ce ma lamentation da turanci yana daga cikin abin da yake kashe ma'anawiyar dan adam to shi yasa Allah ta'ala yake ya umarci annabawa yace wa bashiril mu'minin kamar yadda yace ma annabi Musa yayin da azaba fir'auna tayi yawa kada ku zauna ku yi ta gunani an yi muku kaza kamar yanzu yanda muke yi kullun sai mu zauna ai mu ne kaza mu ne kaza kullun sai mu ta faɗan abin da muka kasa hmm, ba ma yi ma kanmu bishara cewa akwai sauran alkhairi gare mu to shine fa'idar Allah ya ma annabi Zakariya bishara domin ita bishara tana daga cikin abin da za ta sa mutum ya kyakkyawan zato ga Allah shi ku kyakkyawan zato ga Allah shi ne mabudin samun alkhairi daga Allah domin Allah ya ce ana inda wanne abdibi idan kai kyakkyawan zato ga Allah haka za ka samu Allah idan ka ce ni ina kyautata kauna cewa Allah zai yafe mu to za ka samu Allah ku zai yafe maka in kana addu'a ka ce ni ina kyautata kauna Allah zai karba addu'a ta ba Allah ya ce ina karba addu'a ba to Allah ku zai karba addu'a ka amma yayin da ka zauna ka ce, to an ce dai Allah yana karɓar addu'a to ba yadda za yi mun yadda dai to daga nan ka riga ka rusa kanka na'am قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس الناس فلا ليال سويا قال ربي أنا يكون لي غلام النبي زكريا يتي يا أبن أبنجينا تايا تازي كسنتي أغريني وكانت امرأتي آخرة الحالي قاش ما تاتا بكراراتي وقد بلغت من الكبر عيتيا كما ني na isa a cikin wato girma ya zuwa ga munzalin wato ya wato bushewa bushewar wato al'utiya kamar kira a jumhur da atiya dinkanin su masdar ne na ata idha yabisa abin da yake ya yamushe ya zaman toke kasashe busasshe irin yadda dai fatar girma take idan girma ya zo za a ga wannan ni'imar babu ta um, duk ta yi yaushi to ta yaya za a yi samu da alhali ina cikin wannan hali bayan kuma fashi ya roƙa kuma ya ce fahabli da yace min ladunka daga wajenka wato da wata aya wadda take ta saba al'ada shi ya nemi aya tunda ya san cewar ga girma ya zo masa ga matarsa bakarara to ta za a yi samu ɗa sai dai da wani abu wanda yake ya fita daga cikin asbabu da aka saba to wanda ya nuna cewar in ka roƙi abu kace Allah kai mun daga wajenka wato ko da ba ta inda nake tsammanin zai zo ba ya zo dai daga wata hanya daga wadda take taka to shine sai nan sai ya ce to ya zan samu wannan wannan yana daga cikin ɗabi'ar ɗan adam wato yana so Allah ya nuna masa abin da zai nutsu a kai kan cewar hakika wannan abin zai faru ba wai yana shakka kudura Allah ba ce a'a yana cewa wannan mamaki ta yaya zai kasance wato ta yaya wannan zurriyar ta yaya wannan haihuwa za ta kasance a gare ni a qala kadhalika ƙala rabbuk to sai ya ce masa kamar haka yanda ya faɗa din nan haka ubangijinka ya faɗa wannan jawabin mala'ika ne ya zo ya ce masa haka kadhalika ƙala rabbuka kamar yadda ya faɗa haka ubangijinka ya faɗa cewar ka samu ɗa tare da cewa matarka Rara ce tare da cewa ta za ka samu ɗaɗin huwa alayya hayyunun Ya ce wannan mai sauki ne a gare ni ji Allah wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a domin na halice ka a da baka kasance komai ba wannan ya daga cikin istidlali da abin da yake wato da istishabul hal abin da yake kake ka'ida mustamirra ta Allah ka kafa hujja da ita akan cewar abin da bai zo ba mai yiwuwar zuwa ne domin idan da Allah ya halicce ka da kai ba komai bane to ya halicci ɗa a gare ka bayan babu waɗansu asbab ba mai so ai mai sauƙi ne shi ma ga Allah hmm. saboda haka a cikin wannan akwai raddi ga Quraishu da suke inkarin sa'ar alkiyama da kan cewar Allah da ya halicce su da basu kasance komai ba mai sauƙi ne a gare shi ya dawo da su bayan sun mutu kamar yadda ya alkawarin zai halicci annabi ya haya bayan dukkan asbabu da Allah ya sanya bisa al'ada da su ne ake samun haihuwa ba su ba su cika ba qala rabbi ja'al li aya sai ce to ya ubangiji na da aka gaya masa wannan bayani sai ce to ya ubangiji na sanya aya sanya alama a gare ni duk dai wani ya daga cikin ɗabi'ar ɗan adam kulikal insanu min ajal dukkan dukkan dukkan ɗan adam yana da wannan gaggawar yana son ya gani a ido yana son ya gani a bayyane sai ce to Allah ka sanya mun alama ita alamar ba wai alamar kan cewar a ba wai alamar cewar kawai ka amsa addu'a ta ba alamar cewar matata ta ɗauki ciki ta samu daɗin, na gani wato a bayyane wata alama wadda za ka nuna min wadda za ta shaida min akan cewar amsa alkawarin da kai min ya Allah ya tabbata matata ta ɗauki ciki qala ayatuka Allah tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya sai ce to ayarka shine ba za ka iya yi wa mutane magana ba kwana uku daidai wato kwana uku daidai Allah zai ɗauke maka iya magana ba za ka iya magana ga mutanenka ba wannan ita ce ayar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa na'am وقال إليهم أن بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا نعم الله يتي قال آيتك الله سيتي آيرك الله تكلم الناس ثلاث ليال سوية shine ba za ka iya wa mutane magana ba wato har kwana uku waɗanda suke a miƙa ko a waɗanda suke daidaituwa a daidaitu cikakku fa kharaja ala qaumi Allah yace sai ya fito zuwa ga mutanansa min al mihrabi daga wato alkukin sallah al mihrabi inda ake ajewa da ake inda mai keɓantuwa da bauta yake yin bauta annabi sallallahu alaihi wasallam in yana itikafi yana sa a katange masa da tabarma ɗan ɗaki inda yake zama a jikin al'amudin ɗakin Aisha ko yanzu in ka je rauda a ciki daga rauda a daidai shabbakin al'amudi al'amudi daga inda suka sa haddin rauda al'amudi na biyu za ga an sa istiwa na tussarir wato al'amudin gado anan ake sama annabi sallallahu alaihi wasallam gadon sa yayin da yake itikafi a kangi eh to wannan shine mihrab shine anan yake sallah a cikin dararen da yayi tarawi sahabbai suka bi shi to sai annabi zakariya ya fito daga wajen da yake keɓanta da bauta tunda shine jagoran su shine annabi shine yake shine limamin su sai ya fito daga wajen wannan mihrabi ya fito ga mutanensa bani Isra'il fa auha ilaihim sai yayi ishara gare su an sabbihu bukratan wa ashiya ku rinka yin tasbihi safa da yamma ya yi musu ishara da su rinka tasbihi dan kada su ɗauka cewar tunda baya magana wata ibada ce su ma bari su lizimce ta tunda shine limamin su saboda yana daga cikin abin da yake addinin magabata a cikin hanyoyin bautar su yin ibadar shuru da kama baki da magana kamar yadda na na Maryam ta ce inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya shi yasa waɗansu da suka yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu inkari kamar yadda aka yi na Abu Jahm wanda ya tsaya a cikin rana ya kima kowa magana yace ku umarce shi yayi magana da mutane ya shiga cikin inuwa to wannan ibada ce a cikin waɗansu addini a cikin addinan da suka gabata amma an shafe ta a addinin musulunci ba a cewa mutum ya ce ya kama bakinsa ba zai mu kowa magana ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya faɗa alkhairi ko ya shiru kayi alheri da ambaton zikiri da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da gaisuwa ta nuna soyayya ga ɗan uwanka musulmi gaisuwar sallama shi yafi bisa kai gum in kai gum watakila sai ka zamanto ash-shaytanul ahras beban shaytani kayi gum amma zuciyarka cike take da hikidu da ganin mutane cewar duk waɗansu mutane banzaye ne sun ɓata lokaci sai surutu suke kuka ku ne na Allah to kaga wannan gara ma kai ta surutu yayin da ka kullaci kana ganin kanka kan cewa kai tsarkakakke ne saboda kai baka magana sauran mutane ko duk bucan ne to a lokacin nan ka yi shu ka zamanto bai ka zamanto bai ban ne amma baka magana Allah ya kiyashe mu to sai musu ishara ku yi tasbihi dare da rana wato ma'ana ba wai za ku yi ibada shiru bane wato wannan ishara da ya musu ishara cewa bishara ta zo masa domin abinda annabi zakariya yake nema hatta su bani isra'il su ma da suke fata kenan saboda suna ganin annabi zai tafi ya bar su babu annabi bayan su saboda su bani isra'il Allah ya sanya shiriya yadda take gudana a cikin su shine koyaushe annabi ya tafi to sai Allah ya kawo wani annabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Iyad ibn Himar cewa kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun aha koyaushe annabi ya tafi sai wani annabi ya zo ya ce amma wannan al'umma za a yi hulafa da za su yi yawa su ne jagorori na addini za a yi su da za su yi yawa kaga sai ya nuna kan cewar wato jagorori na addini na sarakuna da malamai su ne za su zamanto waɗanda za su zamanto a cikin wannan al'umma kamar yadda an biya bani Isra'il suke a cikin bani Isra'il. To saboda haka su kansu bani Isra'il suna farin ciki da cewar a samu magaji ga annabi Zakariya. Akwai magana mai tsawo da malamai suke dangane da gadon annabi Zakariya da suke yi cewa to yaya za annabi Zakariya ya ce zai samu ɗa da zai gaje shi kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa ba ma gado abinda muka bari sadaka ne. to saboda haka kamar waɗan ɗan shi'a suna suka ga wannan hadisin bisa wannan da wannan ayar kamar ya ci karo da aya bai ci karo da aya ba gadon da annabi zakariya yake nema ya samu shine gadon annabci gadon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore ga annabawa shine gadon dukiya annabawa ba sa barin gadon dukiya abinda suka bari sadaka ne amma gadon annabci annabawa su bar gadon annabci a zama annabawa su bar gadon annabci wannan suna yi annabawan bani Isra'il akwai annabawa da suke gadan su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam magadansa su ne malamai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ulama warasatul anbiya to dan haka bani Isra'il sun yi farin ciki da wannan menene farin cikin su shine da suka fito suka ga annabi zakariya baya magana sai suka san cewa to aya ta zo masa kenan to sai musu ishara an sabbihu bukratan wa ashiya ku yi tasbihi da godiya ga Allah safe da yamma wato Allah ya amsa addu'arku za a samu magado na annabci saboda haka idan ni'ima ta zo wadda ta shafi al'umma ga baki ɗaya to sai a gaya mutane a shiga godiyar Allah sa'an sabbihu bukratan wa ashiya bil ishara fa auha ilaihim shi yasa malaman tafsiri sun ce isharar Allah bai bayyana ba yace kamar yadda ibnu ashur yace ta yi ko da ido ko da hannu alwahyi dai shine ishara Alƙur'ani bai bayyana da wace ishara ya musu ba amma daga gani ishara ce mufhima mai ba da fahimta ana gane abin da yake nufi cewa ku yi tasbihi dare da rana saboda haka ai wannan ba abu ne wanda yake mai wahala ba shi Alƙur'ani ba sai ya gaya maka komai fulla fulla ba sai idan akwai wata fa'ida ita isharar ya ake yin ta babu wani hukunci da yake rataye da wannan ba wata ibada bace da sai an bayyana yadda zai shi yasa ba a bayyana yadda isharar take ba fa ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya to Allah sai ya ce to muka bashi haya aka haife shi har sai kuma Allah ya ce ya ya haya wato har Allah ya yi wahayi gare shi a cikin wannan akwai ishara ga cewa har Allah ya Allah ya bashi haya kuma ya naɗa shi ya zama annabi ya ya haya khudil kitaba bi quwwa ya kai ya haya ka rike littafi da karfi littafi anan shine at-taura rike shi da karfi shine ka fahimce shi kai wato kai tunani mai zurfi a cikin ma'anoninsa kuma kai aiki da shi tun yana yaro Allah ya bashi shi yasa waɗansu malaman mu suka ce yaro daga ya fara magana a rinka lakkana masa wannan ya yahya hubil kitaba bi quwa daga yaro ya fara magana a lakkana masa wannan wannan sai Allah ya bashi ilimi tun yana dan kankanin yaro mm, wani yana daga cikin wato istishfa da kuma neman albarka da ayoyin alqur'ani haka malaman mu suka ambata Allah ya kara musu rahama ya ya haya hubil kitaba bi quwa wa atainahu al-hukma sabiya kuma muka bashi hukunci tun yana yaro Alhukum a cikin alqur'ani annabci ake nufi waje Allah fi du'a kamar yadda Allah amma kana li basharin an yuti Allahu al-kitaba wal hikma thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah al ana nufin annabci wato tun yana yaro muka bashi annabci wa atinahu al-hukma sabiya muka bashi annabci tun yana yaro wannan miza ce a gare shi wa hananan min laduna muka sanya shi zamanto rahama daga gare mu Allah ya sanya shi rahama mai rahama ne kuma zuwansa rahama ne ga bani Isra'il domin babbar rahama da annabi Yahaya ya zamanto ga bani Isra'il shine ya zamanto dalilin yadda su ga annabi Isa wanda manyan malaman Yahudawa ba su yadda da shi ba to shi ya zamanto mai gaskata annabi Isa wanda yake wannan ta zamanto sanadiyar rahama ga bani Isra'il wa hananan min ladunna wa zakatan kuma mai tsarki Allah ya tsarkake shi shine ya daga cikin tsarkinsa da Allah ya sanya shi kan cewa baya fuskantar fitina ta wato ta sharrin al'aikata alfasha wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya kuma ya kasance mai tsoron Allah to waɗannan sune sifofi da Allah yake yabo da su ga bayin Allah ba sifofin wato a yalwar duniya ba ba sifofin ɗaukaka a cikinta ba shine yace kaga hananan mai rahama daga ubangiji kuma tsarki mai tsarki tsarkakakke ko mai tsoron Allah mai iyakance Allah abin da yasa ambaton wannan yake da amfani saboda a can ƙarshen surar an kawo raddi ga Ubay ibn Khalaf da shi da wani daga cikin mushrikai wanda in sun ga in sun ga muminai sai suke cewa ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya wannan kungiya ne biyu mu masu hannu da shuni quraish da suka ansa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko waɗannan samari da talakawa da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wace kungiya ce tafi matsayi kuma ta tafi wato girman taro in an yi taro za a ce da wani da wani da wani suna ciki to a cikin wannan akwai nuna ishara ga cewa to waɗanda Allah ya ba su rahama irin annabawa to ga irin sifar da Allah ya tsarkake su da ita shine wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya wa barran biwalidayhi kuma mai isa mai nagarta ne mai isa matuƙa wajen nagarta ga iyayensa wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya bai kasance wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya kuma bai kasance jabberi ba wato shine wanda yake azzalimi mai wuce iyaka a cikin haƙƙin mu'amalarsa wajen mu'amalarsa da bayin Allah wa lam yakun jabbaran bai zamanto jabberi ba asiya mai saban Allah bai kuma kasance mai saban Allah ba duk wannan yabo ne a gare shi an yabe shi da nagarta ga iyayensa saboda ya riske su ya riske su ga baki ɗaya a cikin girman su saboda haka yayi munasaba kan a ambaci wannan sifa kaga kan cewar annabin Allah shi kansa an masa wasicci an sifanta shi da yin nagarta ga iyayensa wanda yake sun kai girma don nuna kan cewar wannan ita ce alamar nagarta kuma idan kuka wato yayin da Ja'far ibn Abi Talib ya je gaban Najashi kafin ya karanta masa wannan sura da aka da ya soma bayanin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai da ya gaya masa irin kyawawan tadodi da yake umartar su da shi yace yana umartar mu da gaskiya da riƙon amana da tsoron Allah da kyautata ma iyaye da kula da dangi da kula da maraya sai da marayu sai da ya ambaci waɗannan to sannan kuma ya zo ya karanta masa suratu maryam da abin da ta kunsa wa salamun alaihi kuma aminci ya tabbata a gare shi wato amincin Allah ya tabbata a gare shi wa yawma salamun alaihi yawma wulida amincin Allah ya tabbata a gare shi a ran da aka haife shi wa yawma yamutu da ran da yake mutuwa wa yawma yub'athu hayya da ran da za a tashe shi ranar alkiyama wannan ya nuna kubutarsa da tsirarsa daga shaidan da kubutarsa da tsirarsa daga sharri da kuma kubutarsa daga samun ukuba a cikin waɗannan halaye guda uku lokacin da aka haife shi da lokacin da yake mutuwa da lokacin da za a tashe shi ranar alkiyama kuma wannan ya nuna kan cewa shi ya wato Allah ya sanya masa tsira daga tashin hankalin ranar lahira da kuma halin waɗanda yake za su shiga wato a gida wanda yake na watsewa kuma wannan ya nuna kan cewa yana cikin darus salam Allah madaukakin sarki ya kala masa tsira da aminci da shi da iyayensa da sauran annabawan Allah da manzanninsa kuma Allah ya sanya mu a cikin mabiyansu Allah ya karba addu'o'in mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Allah ya albarkanci majalisunmu da halartar mai martaba sarki sarkin musulunci sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi Allah ya kara masa lafiya da imani Allah ya saka masa da alkhairi akan wannan zuwan da ya yi wannan majalisi namu wannan hakika yana ba mu ƙarfin gwiwa da kuma jin kulawar a sarki da masarauta ga irin waɗannan majalisai na Alƙur'ani, abin da yake nuna mana ƙarfin gwiwa akan cewar addini shine wato gadon bayan wannan sarauta da wannan mukami da Allah madaukakin sarki ya bashi Allah ya ƙara masa ƙarfin ƙarfi wajen taimakon addini da haska Allah kuma ya ƙara haskaka zuciyarsa da basirarsa wajen yin dukkan abin da zai ciyar da wannan addini gaba da kuma wannan al'umma tasa gaba Allah Madaukakin sarki ya dafa masa, Allah ya bashi tsawon rai ya sanya albarka a cikin mulkinsa da sarautarsa kuma sanya wannan alkhairi ya dore shi ma a cikin zurriyarsa Allah ne ya Allah ya amsa wannan addu'a ta mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ala muhammadin wa ala ali muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم احفظ إمامنا بحفظك واخلأه برعايتك وعنايتك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم اجعله عونا على طاعة الله اللهم اجعل هذا المنصب عونا له على طاعة الله اللهم اجعله قوة في الحق في هذا المجتمع يا رب العالمين اللهم أعل به دينك اللهم ارفع به كلمتك اللهم اجمع به قلوب عبادك اللهم بارك له وفي ذريته وارحمه وارحم والديه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين